قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا to qala lahum rasulun sai manzannin suka ce musu bayan sun ce ba mu yarda ba wato manzannin suka ce musu in hannu illa bashar mislukum kamar yadda kun ka ce mu mutane ne eh mun yarda da wannan magana mu mutane ne kamar ku kamar yadda kun ka ce walakin Allah mun ala man sha amma Allah na kyauta ga wanda ya so mai ibadi daga bayan sai bashi annabci wanda yake ya ba mu bai ba ku ba akwai bambanci wannan wa ma kana kunbi sulani ba kun ce mu kawo dalili ba wanda zai nuna gaskiyar mu wata aya to wannan ba yiwa gare mu mu kawo wata hujja illa bi iznillah sai da iznin ubangiji sai da umarnin sa li'anna abidun marbubun domin mu bayi ne muna bin ubangijin mu saboda ka ba mu iya kawo wani abu sai wanda ya kawo wa ala allahi falyatawakkal mu'minu kuma mu'minne su dogara ga Allah kawai ai ku bi su amince mu mu'minne ne mu amince da shi saboda ka duk abin da za ku yi ku ta yi to ci gaba wa malana ya tuku ne ya tuku المتوكلون to wa malana Allah ta tawakkal Allah kuma dai annabawa sun ka ci gaba da eh, eh, magana da mutanen su in ji Musa zuwa ga mutanen sa wa malana mai zai hane mu Allah ta tawakkal Allah ba za mu dogara ga ubangiji ba ai babu abin da zai hana mu dogara ga ubangiji wa qara hadana na alhali ya shirye da mu hanyoyin mu na kwarai wala nasbiranna ala ma azaitumuna kuma lalle haqiqatan muna yin hankuri bisa ga wahalar eh, cutarwar da kuke yi muna wa alallahi fa tawakkal mutawakkilun kuma masu dogara su dogara ga ubangiji kawai ay fa yadu musu dawama akan dogara ga ubangiji wa yathbutu wa yathbutu ala tawakkul ala su su tabbata akan dogara gare shi fa tawakkulul awwal wato da an kace mun dogara bi ma'ana hidati su har su dogara gare shi wa thani wa alallahi fa tawakkal mu'minun su dawama kenan ah, fa tawakkulani mukhtalifani wannan kai ka dogara bayan haka nan kuma ka ci gaba da dogarar

to wannan magana hadu magana Musa ce zuwa ga mutanensa eh, yana faɗa musu abin da ya gabata wa qala alladhina kafaru kuma waɗanda suka kafirta suka ce duk da na waɗancan mutane li rusulin ga manzannin su la nukhrijannakum min ta in ba ku bar wa'azi ba lalle za mu hidda ku daga garin mu daga a mu ta'udun na fi millatina ko kuma ku komo cikin aqidan mu ko dai mu hidda ku ko ku komo cikin aqidan mu fawo ha ilaihim kamar yadda ake caya ko ka abin da ka hita ko yadda uba uba nake ko ya'ya hmm. eh, ko ya ce jani ko ya bar gida fawo ha ilaihim rabbum wato sai ubangijin su ya musu wahayi ba da hadin muhawarat bayan waɗannan maganganu wato bayan an yi wannan muhawarori tsakanin annabawa da mutanensu sai Allah ya ce mu annabawa la nuhulika zalimin kada ku damu za mu halakar da masu zalunci wala nuskinannakum al-ardh wala nuskinannakum ذلك لمن خاف مقامي وخاف ya ci gaba da faɗa mu annabawan lalle za mu zaunar da ku ƙasa min ba'din ba za mu halaka su mu ba ku ƙasa ku zauna zalikan nasar wannan taimako wa isarul arli sannan da gadar da ƙasa liman khafu maqayin ba gare ku ku ɗaya ba duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gare ni yadda abin da nace zan ba shi taimako sannan zan gadar da shi ƙasa wa khafu wa idi kuma ya ji tsoron kyacewa ta da azaba wato wannan hukunci bai tsaya gare ku ba yana nan ga kowa wato wannan dai duk Musa ke faɗa ma bani Isra'ila abin da ya gabata ga al'ummar farko kun gane ko واستفتحوا واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد تو واستفتحوا سي ابن استنصر الرسل بالله sai annabawan tun ka nemi taimako ga Allah akan mutanensu suka ce Allah ka tsare mu domin suna ce suke za su yadda mu daga ƙasa wa khaba kullu jabbarin ani kenan Allah ya karbi addu'a su duk mai tsaurin kai wanda bai yarda da abauta ma Allah ba anini mai tsaurin kai khaba ya yi rubushi wato kenan duk abin da ya da kuɗin da ya kashe da ikon su duk ya rasa su gaba dai ba wannan ɗaya ba min wara'i hmm, ci gaba min wara'i jahannam wara'i jahannam wa min wara'i ba an ce dukan mai tsaurin kai mai son ya hana abin nan bauta ma Allah ya yi rukushi ba to bayan ya rasa komi na shi ya rasa ikon sai ya rasa dukiyarsa wara ihi jahannam bayan haka nan gaba gare shi akwai jahannama bayan wannan hasarar da ya duka akwai jahannama da dukulu zai shige ta wa yusqa min ma'in sa to a dore shayar da shi daga ruwa waɗanda yake kamar ruwan kurji masu abin nan jini sun garwai da jini wa huwa ma yasilu min jawfi al-nar shine abin da ke gudana daga cikin cikan nasu da abin nan jini garwaye da ruwan kurji muhtalidan bil qayhi wad dami wato shi ake bashi kuma yana sha ya tajarrabu yana kwankwada shi wato yana tilas yake sha ba da ba da son shi ba yana hada da karhi yana da kwankwada shi wala ya da shi gobe kusan ya hade shi wato tilas ne dai ko yana hadu ko tilas ya hade wa ya tihil mautu sannan mutuwa ta zo mai sabubban mutuwa su zo masa min kulli makan daga kowane wuri abin da ya sha sababin mutuwa damar mutuwa gabar mutuwa yamma mutuwa ko ina sama da ƙasa duk mutuwa shin zai mutu ya huta a'a ba ko bi mai ba mai mutuwa bane yana nan cikin azabar wa min wara wa min wara'ihi azabun gali bayan wannan duka sabubba kuma akwai wata azaba galizi mai kauri kullun ta yau ta ta jiya kullum ta yau ta haita jiya ta je ta ta shekaran jiya ta shekaran ta haita waccan kullum abin ƙari yake yi ko babu mutuwa wato azaba mai tsami muttasilin wanda yake mai saduwa wa yastaqbilu fi kulli waqtin azaban kullum zai samu wata sabuwar azaba a min ma huwa alai wadda ta tsani ga wadda bisa ga wadda yake akai Allah ya tsare mu wannan duka fa duk ga mai hana wa'azi ku saurara jama'a Allah sauƙaƙe to ci gaba أعمالهم mhm. eh? كرماد اشتدت to wa ya hadal ga wannan makoma da ka nuna mai hana wa'azi mai abin nan wanda ya rushe kuma ya iske azaba kullum mai hauhawuwa yaji taqibu sai taqibi wato taqibi abin nan kamar an gama maganar da Musa ya faɗa abin nan ya faɗa ma bani Isra'ila to ga taqibi musawwaran wanda yake an suranta shi mashhadin yudrabu lil ladina kafaru wato kamar wannan taƙibi kamar wani sura ce ake faɗa don kowa ya diba ya ganta eh, kamar talibijin wa amalihum ya sana ayyukan su waɗanda kamar gasu masu rai ana kallo fil hayati duniya cikin rayuwar duniya fa qala ta'ala wato kenan an ka buga sifar su an ka ce masalul ladina kafaru abinda an misali waɗanda kafir ta bi rabin ga ubangijin su amaluhum abinda asifa ayyukan su waɗanda sun ka aikata na kwarai kamar sadaka da sun kai da sadar da zumunta wato abinda an misali ga rashin amfanin su karama da yin tadabbiri kamar eh, abin nan toka ya an kone kara toka kamar toka ce wadda yake iska ya ya huro da ƙarfi fi yawmin asirin gairi mai tsananin iska faja alatku an mansura ta mai da eh, abin nan tokan nan kura wadda ta watse la ya kaduru alaihi bai iya amfani da shi mai shi wal majrur khabar la yaqdiruna mimma kasabu ala shay'in wato saboda ka su kafirai ba su iya samun ikon komi ga abin da sun ka aikata na aikin da sun kai na duniya wanda yake mai alaman na kwarai la da lahu ba samun lada gare shi li adam shar'i domin babu sharadin domin sharadi sai akwai imani wannan aiki ka amfani wa huwa iman shi a sharadi dalika huwa dalalul baidi wannan fa abu shine bata wadda amma ya nisa ai ma dalla alaihi tamthil wannan sifan nan da anka ambata to shi abata mai nisa wa la tabayyananna min dalalihim na bata suma kusbanihim annahum ala shay'in su bace kuma suna zaton akan gaskiya suke wato huwar da zalubai da ne bata mai nisa an tariqil haqi ya bace kun bai san ya bace ba kenan yana da wuya ka shiryar da shi wanda ya ce eh na bace ina hanya kana ce ta hogata amma wanda ya bace yana cewa kuma ita hanya ko ka ce masa ga hanya bai bi ya bace daga hanyar gaskiya wasu da daidai hmm, wa idza da dadal in bata ta yi nisa fala yurja lahu ruju'u ila al ba dan malin komowa gare shi zuwa ga shirya to sai mu aje anan hmm. wato nan shine iyakar maganar Musa da takibin da an kai gare ni ثم رجع السياق ثم رجع السياق الى موضوع السوره بان هكذا مغانا تقومو غا ابين دا سوره كي كرن نا تناتروا دا شيريروا فقال يتي ألم ترى أن الله أن الله خلق السماوات والأرض لكي أبين ما يكراتو كومي سوراري بكجي baka san wato Allah halaka samatu wal ya halitta sammai da ƙasa ba bil kuma abin nan da gaskiya nan gaskiya wato ya halitta sammai da ƙasa da komi wanda yake na shi ba da na wani ba wato saboda ka shi wadatacce ne in ka bauta masa ka yi don amfanin kanka ba don ka ƙara masa mulki ba in ya sha kuma in ya so wato duk zai halaka ku gaba ɗai wa ati bi khalqin jadid to da wata halitta sabuwa wato halaka ku da barin ku gare shi duk ɗaya ne ah, wa ma zalika Allah bi aziz kuma wannan abu bai zan muku wayi ba ga ubangiji ai wala ma zakara izhaban izhaban Allah bin nas lokacin da ya nuna yana iya halka mutane wa ibdalum bi khalqin jadid kuma da musanya su da wata halitta sabuwa kuma yace anna zalika sahalun alaihi wato mai sauki ne gare shi ja'ala al-mashhada ka'annahu hasala wa mata an-nas kamar ba an ce ana iya tahida mutane ba kuma wannan ba mai wuya ba to sai ayar da ta tafi kamar an an mutu din to dibi ya taho da abin nan wa uqbiru an sa musu qabruka an sa su cikin kabri wa anta hamudatu muhtatun fil buruj fil barzakh kuma sun yi zama sun kare yanzu za su fito kuɗi biyar da za su yi magana yanzu kamar za a ga mutane gaban idanunka suna fitowa ci gaba wa barazu لنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدينا الله لهديناهم سواء علينا to ku riba yadda mutane suka fito wa barazu mutane duk sun ka bayyana kenan daga cikin kabri ay al khalaqu wa ta'biru fihi wa fi ma ba'dahu bil mali li tahqiqi huquqihi wato sun ka bayyana kamar wato nan sun riga sun bayyana ba nan gaba za su bayyana ba don a nuna kenan an ce sun bayyana don a nuna kenan haka zai auku wajibi ne zai auku sun ka mutane suka bayyana daga kabruka lillahi jami'an wato zuwa ga Allah gaba ɗai an taro sun fito daga kabri wa qala fa sai masu rauni wato mabiya suka ce ladina takabaru ga waɗanda sun kai girman kai wato kenan akwai shugabannin da sun kaɓar da mutane akwai waɗanda sun ka bi ga bata to waɗanda suka bi sai su ce ma shugabannin su inna kunna lakum taba'an ay mu mun zan masu bi gare ku wato ku kun kaɓar da mu wala antum mugununa anna min azabillahi min shay shin kuna iku masu wadatar da mu ne daga wani abu za ku tunkuɗe wani azabu Allah da gare mu yanzu ku ne kun kabar da mu mun kabi mugogin hanya ha wannan azaba da aka gaba gare mu ta ta fuskance mu kuna iya tunkuɗe mu na wani abu daga ciki qalu sai su matbu'un waɗanda ake bi shugabannin sai su ce lawa da wannan lawa da na naku da Allah shirye da mu ya da mu shirye da ku wato Allah ne bai shirye da mu mun kabar da mun kabar ce mun kabar da ku sawa'un alaina wato daidai ne gare mu a ina amsa barna ko mu kasa hankuri ko mu yi hankuri malina min mahis ba mu da abin nan ba mu da mukarkata ba mu da muhaka saboda haka da mu da ku duk sai ku yi hankuri hmm. Hmm. da cikin فلما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا فلا بلغوني ولوه أنفسكم ما to bayan an gama jayayya tsakanin mabiya da waɗanda ake bi wato har kenan na baya kenan su ɗora zagin na gaba na gaba gare su kuma har a kai ga shaidan na farko to ga hudu da shaidan zai tashi ya yi wa ƙala wato shaitan ya ce wato iblis lokacin da al'amari ya kai gare shi an ka ce to duk shi adda laifi shi ya ɓadda mutane to sai ya ce lamma qulil amru lokacin da an ka hukunta wato al'amari wa udkhila ahlul jannati aljanna wa ahlun nari an-nar wa ijtama'u alayhi wato an ka shigar da yan wuta yan aljanna aljanna yan wuta kuma an ka shigar da su cikin wuta sun ka tattara na cewa wato lahi dai duk akan sa ne shi ya fara badda na farko to ga abin da yace inna allaha wa'adakum wal haqq Allah ya muku alkawali alkawalin gaskiya bil ba'ati na cewa zai tayar da ku wal jaza'i ya baku sakamako na kware in kun yi aikin kware ko kuma in kun yi mugu ya saka muku wa kun ya faɗa muku gaskiya wa wa'atukum fa akhalatukum ne kuma ne ku alkawali wato ce wannan abu ba zai auku ba fa akhalatukum ni saba muku ban faɗa muku gaskiya ba wa ma kana li alaikum min sultanin ban da wata hujja akan ku ba ni da wata hujja akan ku wato ba da wani hujja nin nuna muku ba illai kawai na kire ku ai kuwatun bani da wani ƙarfi wa qudratun babu wani iko a aqaharakum ala ala mutabati ban da wani iko da nake eh, abin nan rinjaye ku na, illa an da kun sai dai na kire ku har sajabtu likum karba min kawai ba da wata hujja ba fala talumuni wa lumu anfusakum saboda haka kada ku zarge ni sai dai ku zargi kawunan ku kawai domin kun karba min ba da wata hujja ba ma ana bi musrikhkum ni ban zan mai agajin ku ba wala wa ma antum bi musrikhi ya kuma ba ku zan masu agaji na ba wato da ni da ku duka dai ba mai agajin wani Ni inni kafartu ma sharakatu ne har da karawa izgili ni na kafirta da abin da kun ka hada ni da shi kuna bota min tare da Allah ba ruwana min qabl eh wato shirkin da kun kai tare da eh, kun ka bauta min tare da Allah fi duniya wato ban ban ciki to kun ga abin nan za su ce ai ba mu bauta mu shaytan tare da Allah eh wato ba yana umarni duk wanda ke umarnin ka ga abin da ya saba ma shari'a ka bi ka bauta masa wato kenan shirkin da kun kai min ga kun ka hada ni da Allah na barranta daga wannan inna zalimin lahum azabun alim kuma azzalumai waɗanda suka haɗa ni tare da Allah suna da azaba mai tsanani kuɗi ba wato har da izgili kenan hmm. to summa alhaqa na hmm. udkhil alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri tahtiha al-anhar khalidina fiha to sun maurika fil mashadi ba da zikir ha hal kufari wato cikin dai wannan faifai kenan bayan an ambaci halin kafirai to abin da wa muhawaratihim ba'dhum bi ba'd da maganganun da sun ka ɗora yi kanana su zagi na sama na sama su zagi na sama da su akai ga shaidan wa hubu da hurbatu iblis lahum kuma da hudbar da abin iblis ya ruhe da ita sharaha ahwal mu'minin as-su'ada sai kuma ya bayyana halin wato waɗanda na kwarai waɗanda suka samu arziki sun ka shiga aljanna wa ma a'adda lahum da abinda Allah ya musu tattali min al-ajr al jazil na lada wanda yake mai mai girma ad-da'im kuma da mai bi qawlihi dakhala alladhina amanu aka shigar da waɗanda sun ka yi imani wa amilu salihatun sun kai aiki na kwarai aka shigar da su jannatin ta jarimin ta haru gidajen aljanna waɗanda ke ruwa na gudana daga karkashinsu khalidi na fiya suna waɗanda aka ƙaddara ma dawwama cikin waɗannan gidajen aljanna bi iznin rabbihim da iznin ubangijinsu tahiyyatuhum fiya abinda gaisuwarsu daga Allah ko kuma gaisuwar da mala'iku ke yi musu ko kuma gaisuwar da suke tsakaninsu salam aminci wato salamun alaikum kama ko fi bal'at kama yadda yake ga wasu ayoyi salamu alaikum bima sabatu wani ma misalai ya taho da misalai biyu li bayani wa ta لبيان bayani sharhi ahwali أحوال tayyiba wa tawo wannan ba Allah ya aiko mana da kalma wadda yake abin nan kalmar shahada wadda yake in mun bita ga amfaninta ko ko wanda bai bita ba kalmar kafirci ga yadda take to ga misalai biyu nan kalmar kwarai ta shiga ta musulunci da kalmar kwarai wadda ba ta musulunci ba wa hiya kalmatu tauhidi wato ita kalmatu ba ta ce kalmar tauhidi wato la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa ahwalu kalmatin khabitha sannan da halayen kalma mugunya wato ita ce kalmar kafirci wadda yake ita tana da nau'uka daban-daban fa qala yace alam tara alam tara kayfa daraba allah masalan كلمة طيبة كشجرة طيبة نخلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس to alam tara wato ayyuhal insani wato baka gani ba ya mutum kai fa daraba Allah masalan yadda Allah ya yi misali kalmatan tayyiba wato kalma wadda an mai kyawo ita ce kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa kullu kalmatin hasana ko kuma duk abin da yake mai kyawo kar tasbihati kamar misalan tasbihi wa tahmidati ko kuma gode ma ubangiji wal istighfar wa tawbati wa da'awati do wadana kalmomi ne masu kyawu ka shajaratin ba kamar itanya ce mai mai kyawu wato dabino asluha thabitun wato asalin iccenta ya ya kahu cikin ƙasa wa far'uha fis sama sannan reshen ta yana cikin sama tuti uku kula kullahinan tana kawo 'ya'yan itacenta wanda ake ci kowane lokaci bi izinin da izinin ubangijinta wato bi iradati kazalika kalmatul iman haka nan kalmar imani thabitatun fi qalbil mu'min tana tabbatar ta ce cikin zuciyar mu'mini wa amaluhu yas'adu lis sama sannan aikin sa yana takawa zuwa sama kamar da su kenan wa yanaluhu barakatuhu wato albarkar aikin nan na samun shi wa thawabuhu da lada shi kullu wakatin kowane lokaci kamar yadda iccen da bino yake kafe da sayu masu ƙarfi ƴaƴan itace sama abin suna bada amfani haka kalmar tauhidi in ta shiga cikin zuciya wato abin mutum ya san ma'anarta za ta ta aiki za ta kawo cikin zuciya mutum shi ta aiki na bauta ma ubangiji kamar yadda ta hukunta

to wa matalu kalmatin khabithatin to ga kalmar kahirci ita kuma abinda an misalin kalma wadda abba ta da kyawo shi ya kalmatul kubri ita ce kalmar kafirci ai kullu ma dalla ala al min al-kalam duk abinda ya nuni na zuwa ga kafirci na magana ka shajaratin khabithatin kamar itanya ce wadda yake mai muni hiya al-hanzal ce to samin hokil arli wadda yake an tumbuke ta daga abin nan saman kasa malaha min qarar ba ta da tabbata wato kamar itanya ce ta abin nan kun san guna shanu wani mai yado amma ba da abin nan ba da mai daci kun ga sayyunta sama sama suke ah, ushtu samin wanda yake ana iya tumbuke ta daga sama kasa saman kasa ma ba karabata da tabbata domin ba ta da sayyu waɗanda yake tabbatattu mustaqirrun wa sabatun kun ba ta tabbata kazalika kalmatul kufri haka nan kalmar kafirci take la ta laha ba ta da tabbata wala far'a kun ba ta da reshe wala barkata ba ta da albarka wa fil haqiqati ha shajara majazun ai mata suna ta itanya majazi ne ba haqiqa ba domin ba itanya ba ce mai yado ne li'anna shajarata ma laha an li'anna shajara ma lahu saqum wato abinda ake ce mai itanya abinda yake na da auri wato tana iya tashi tana da icin da ta hau ta hau a kansa wannan jin ma la saqa lahu abinda yake mai yado shine wanda yake yado yake kasa bai da icce wanda zai tashi a kansa wa hadhihi minan minan nujum wannan itanya da ake ce ma abin nan guna shanu wato tana cikin masu yado bi khilafin nakhla banda da biniya laha urukun tana da abin nan sayyu kuma tana da icce wanda yake tana tashi a kansa wa furu'un tana da rasu wali zalika bi had kalmatul imani biha don haka an ka kamanta kalmar imani da ita wa tasdiqu ruqwa gaskatawa shine ganyanta wal qawlu saquha magana kuma da an ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah shine ice da ta hau wal amalu sannan aiki da ita shine abin nan shine rasunta wancan furu'uha shine rafunta a ah, wancan uruquha ita kalmar gaskatawa shine sayyun da eh, eh, abin na nasina sayyun da na rike ta sannan magana ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah shine ta hau akai ko menene a ce ka yarda babu abin bautawa sai Allah ka yarda muhammadu rasulullah to don mi kai wannan kun ga ya karkace kenan kun hamda ko yin aiki da ita kamar yadda ya ce shi ne abin da sunta da nan ‘ya'yan itace su hito muhammadu a samu abinci to ci gabatun launa ويضل الله الظالمين yuthabitu lahu alladhina amanu Allah na tabbatar ma waɗannan da sun kai imani bil qawli thabiti wato magana wanda yake tabbatatta shine kalmar tauhidi fil hayati dunya cikin rayuwar duniya fa la yazaluna ala dinin ba su gushewa suna akan addinin su idza futinu in sun an ka fitine su ya manuna fiha min al asr wato sai su amince daga kamu wal qatl da kashi wa gairi dalika duk yadda an ka fitine sun kai dogara da Allah Allah zai tsare su mimma ya asmi hulli islam duk abin da yake musulunci da ya tsare wa fil akhirah haka nan kuma lahira kuma abin nan wato tabbatatta ce fil qabri cikin qabri lamma yas'aluhumul malaka lokacin da mala'iku bi ke tambaya su an rabin daga ubangijin su su ce wane ne ubangijin ku su ce Allah wa dinihum addinin su musulunci wa nabiyuhum Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa yajibuna bis sawabi su yi jawabi wato yadda ake so kamar yadda yake cikin hadisi wanda yake rawahu shaykhan wa yadullu Allahu zalimin kuma Allah na badda waɗanda azzalumai kafirai fala ya ta taduna lil jawab su ishiriwa zuwa ga daidai wato ga yin jawabi da daidai bal yaquluna la nadari an ce wane ne addinin ka ce ban sani ba ne ne abin annabin ka ban sani ba komi duk yadda ya sani a nan duniya wato sai Allah ya bashi iko a lahira kamar yadda yake cikin hadisi wa yab'alu Allahu ma yasha kuma Allah na aikatawar abin da yake so min tathbiti ba'alin na tabbatar da sashe akan gaskiya wa idlal akharin da badda wasu min gairi itiradin alai ba mai iya ce ma Allah don mi kai haka na kun fahimta ko to ci gaba alam تر إلى الذين بدلوا نعمة الله دار جهنم القرار to alamta ta lil ladina badalu ni'mat Allah baka ga waɗannan da sun ka musanya kalmar ubangiji ba wato maimakon ni'imar ubangiji wato maimakon su gode sai suka musanya da kafirci wato quraishawa Allah ya ya ba su ni'ima ya tsare musu garinsu ya ba su abin ya fidda annabi cikinsu bai hissu a cikin wasu ba maimakon su gode sai suka yi kahirci wa ahallu qawmun darul ba sai suka shiga suka zaunar da abin suka saukar da mutanen su gidan halaka domin kenan sun jawo ai fada da su a sa musu fari ai musu komi wanda yake abin nan ya same su shine in Allah ya baka nema baka gode ba sai ya musanya ta da azaba kun fahimta ko to ci gaba jahannama yaslawna wato hmm? jahannama wato shine su shiga cikin jahannama yaslawna za su kone ta bayan wahalan nan da ta same su cikin duniya wa bisal qarar kuma tir da matabbatata ay al maqarrihiya wato tir da tazam abin da matabbata ita kun gane kun akramukallah waja'alu lillahi andadan su waɗanda sun ka musanya ni'imar Allah da kafirci maimakon su gode suka butulce wato ga abin da sun kai wato mutanen maka an ba su ni'ima an yi musu komi sai waja'alu lillahi andadan sun ka sanya ma Allah abukan tarewa li dillu an sabili don su adda mutane daga hanyar kwarai ta Allah wadda yake dinin addinin musulunci kullahum kace musu tamatta ku ji dadi domin wanda ke yin banna lokacin da yake yi yake yana jin daɗi ku ji daɗi dan kaɗan fa inna masirakum ila an-nar makoma ku zuwa ga wuta ne fi tadidun shadidun lahu wato wannan akwai tsoratarwa mai tsanani watan bihun liman yuridu an yakata dibin kuma akwai falkarwa ga wanda ke son yayi koyi da sufi a alihim ga ayyukan su ba irin waɗannan qabil قال wa qala sannan ga تعقيبي nan ga waɗannan abubuwa ci gaba قل عبادي na آمنوا To, ƙulli ya Muhammad li ibadi ka ce ma bayina, Allah zina amanu waɗansu kai imani. wai yuqimu eh, salata ka gaya musu su tsaye da sallah wa yunfiqu mimma razaqnahum kuma su ciyar daga abin da mun ka azurta su da shi sirran wa alaniyatin cikin kowane hali boye da bayyane min qawli an ya ce yau mun gabanin wani ne ya shi yinin nan wato na lahira na kiyama labarun fi babu ciniki a ciki wala khilal babu zumunta a ciki babu wato abuta a ciki shine ranar kiyama summa jaa zikrullahi ko eh, wa wasfu bismil mausuli wato ya ce abin nan gashi nan ta fito wa wasu wasfu bismil mausuli. Allahu alladhi khalaqa samawati ko eh, wa zakara lahu sab'a sifatin ya ambata mai suwohi bakwai tashtamilu ala asharati adilla wanda yake kowane abin nan kowane sila daga cikin abin nan Allahu alladhi ko Allahu alladhi ne ga nan ya yi kuskure tun ba hmm. wato za a ambaci Allah da abin nan sifa shi ismin mausuli sannan da siloli goma waɗanda yake kowace sila guda wato tana nuni ga cikar ikon Allah da cikar ikonsa liyar bidal ibadata almamura biha bil ma'budi domin ya aure abin bautawa da abin bautar da abin bautawa wato abin nan za mu karanta mu gani abin da ake ce ma sila kamar ka ce zaidu wannan wannan da yayi kaza to wannan shine shine sila shine ismul mausuli yayi shi da sila um, um, mutumin nan da yayi mutumin nan mutumin nan da yayi to yayi kaza yayi kaza yayi kaza duk abubuwan da an kawo su asila kenan wannan nahu ne to ci gaba Allah Allahu ladhi Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa anzala fa akhraja bihi min to ba a ce ya ambace sunan ubangiji ba Wata da ya yi mai abin nan sifa da mausuli sannan da siloli za mu kidan ya su mu gani goma Allahu ne ismin ne allazi halaka samawati wanda halitta samai halaka samawati shi asila daya ya halitta samai da kasa wa anzala minas sama'i ma'an ya saukar da ruwa daga sama shine sila ta biyu a samawati wal ardi wannan duk gaba dai ya halitta samai da ƙasa daya wa anzala minas sama'i ma'an ya saukar da ruwa daga sama biyu fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum ya fitar game da ruwan nan ya fitar da abinci gare ku daga na 'ya'yan itace uku وسخر لكم الانهار يقولي موكو كوغونا سنة تغدانا إيه، وسخر لكم الفلك كو إيه، فلك لتجري آه، بنا لتجري في البحر لتجري في البحر بأمره بأمره تون آه، آه. لكم الفلك لتجري في البحر بأمره يوه في البحر لتجري kuluka litajri fil bahri fil bahri bi amri eh wasakhar lakum al anhar wasakhara lakum al anhar atawun khalaqa samawati wal arda daya anzala minas sama'i ma'an biyu wa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fulka tajri al biyar وسخر لكم خلق السماوات والأرض ديا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم ملك فلك لتجري البحر بأمره وسخر لكم الأنهار ديار Eh, wasakhara lakum ash-shamsa wal qamar ya kore muku abin nan rana da wata da'ibaina har abada suna ta gudana cikin falakin su shidda wasakhara lakum al-laila wan nahar ya kore muku dare da rana wannan don ku huta ciki wannan ko don ku tashi ku nemi abinci wa ataku min kulli ma sa'altum ya ba ku duk abin da kun ka roke shi ala hasbi masalikum kuma yadda zai amfani da abin nan takwas. wa in ta'uddu ya wa in udu ne mata la la tuhsuha innal insana la zalumun kafar to mun rage kenan wani a ah, sab'a silati a tashtamilu a a sab'a wato silas bakwai wanda yake sun tattara akan wato adilla goma to halitta sama da ƙasa da saukar abin ruwa da fidda 'ya'yan itace sannan abin nan jirage su gudana cikin ruwa to sannan anhar horewa abin nan koguna rana sannan wata wasa lakum al-layl daban an-nahar daban don kowane aya ne daban-daban eh. wa ataakum min kulli ma sa'altum sannan ya baku duk abin da kun ka roka wato ita silat bakwai amma fa'idodin da za a gani daban-daban adilla goma kun gane ko wa in gudu ne mata lahi la in kun kada kidan ya ni'ima ubangiji ba ku iya lisa yesu anan muna mai da shi takwas eh? a bakwai ne bar bakwai din ko eh, sakhara lakum shamsa wal qamara da'ibaini wa sakhara wa خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء انا يوا yana yiwa fadin na cikin silar guda ce fa akhraja bihi da thamara rizqan lakum dan kaga ya adafi da fa don ya nuna hade suke to mu ci gaba ko to ina ne wa in udu ne matallahi la tusu ayan kun ka kidan ya ni'ima ubangiji ba ku elisa yesu ai la tuqiqu adda ba ku iya lisa yesu innal insana ladhalumun kafar Allah wato mu lalle mutun kafiri ladhalumun mai yawan zalunci ne kafara mai yawan kafirci ai kasiru zulmi li nafsi mai yawan zalunci ga kansa bil ma'asiyati da sabo wal kufr da kafirci li ni'mati rabbi akar wakar la eh bai karanta bai karanta ba eh aya aya oh, to ci gaba Mm. wasa kalla kuma shi karanta to Thank to mun fahimce ta da to shi kenan ci gaba hmm. to ba wato kenan ba ya ce eh, abin nan waɗanda sun ka busanya ni'imar Allah ba yayi misalin Qurayshawa to sannan cikin ni'imomin da ya yi musu wato su zan cikin zuriya Ibrahim shi Ibrahim wanda yake shi ya kawo su a nan don su bauta ma Allah kun fahimta ko sannan kuma wannan addini bisa ga addinin Ibrahimu ne wanda aka kira su sannan sun ka ki ashe kenan kamar sun ki addinin ubansu kenan kamar mutum ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ce ga abinda muhammadu rasulullah ya ce a'a tijani dai ko ba haka ba <laughs> shi ne ya yi kalmar shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullah to to ga abin da muhammadu rasulullah ya ce ya ce a binta sai ta tijjani ɗaya ke bi to shi ne nan eh, suna alfahari da ibrahim eh, kuma eh, mu ‘ya'yansa ne shi ya kawo mu ga wannan gari don mu tsare ibada don mu yi kaza to ku to a sai dai abin da ubanninmu sun kama daga baya kun gane ko kamar mu karanta mu gani summa amara bi zikiri ibrahima shakhsiyya wato ya am yayi umarni da ambaton ibrahim wanda yake a shakhsiyatul misaliya wato mutum wanda yake misali da shi fi rabbin ni'ami bi shukri mun'imi wato wanda yake ya hada ni'imomi da gode mu wanda yayi mai ni'imar wal ikhlas rakakewa fi ibadatil agabota ma Allah wa sababin ni'ima kuma da sabobin sabubban ni'ima allati tatamatta'u biha quraish shine sababin ni'ima wanda quraish ake jin dadi da ita la'allahum yadhkuruna kila in an ambaci wannan kissa za su tuna wa yaqtuduna bi su koyi da shi kamar yan an ce ku ma musulmi masu kalmar shahada ku ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sanan kuma ko kuna bin wani kun gane ko fa qala yace wa id qala ibrahim ci gaba to ka ambata iz qala ibrahim lokacin da ibrahim ya ce rabbi ja'al hadhal badal ya allah ka sanya wannan gari makka amina amintacce ai za amna ma'abucin aminci wa qad ajaba allah du'ahu alhali kuma allah ya karba ma addu'arsa faja'alahu harama ya sanya shi kurmi la yusaku fihi damu insani ba a zubar da jinin mutun ciki wala yuzlamu fihi adun ba za a zalunci kowa ciki ba wala Sadu saidu ba za a farauci wata shi ba wala yuhtala khala'u kuma ko ciyawa da ta hito ba a yankanta kun gane ko wajnubni wa baniya kuma ya Allah ka nisantar da ni inji Ibrahim da ni da ƴaƴana anna abul asnam kada mu bauta ma gumaka to ga gumakan kuma an tawo ana bauta musu an an ce ku bi abinda Ibrahim ya ce ce a gumakan da gashi ko Ibrahim ya addu'a ya ce kada ya Allah ka nisantar da ni kada in da ni da ƴaƴana kada mu bauta mu gumaka kun gane ko to ci rabbi ja'alni فمن تبعني فإنه to ibrahimu da ya ci gaba da magana na Allah ya tsare shi daga bauta ma gumaka ya ce rabbi innahu na kathiran min nasu ya ubangiji wato su gumaka adallan kathiran min nasu sun badda masu yawa daga cikin mutane ka tsare ni ka tsare 'ya'yana daga gare su wa man ni duk wanda ya bi ni ga ta ubangiji fa innahu ni yana cikin yana cikin iyalina saboda haka ashe ko ba 'ya'yansa ba duk wanda ya bi shi ga aqida ta kwarai to yana cikin 'ya'yansa. wa ma asani wanda ya saba min koda daga cikin iyayana ne fa innaka ghafurur rahim ya ubangiji kai mai gafara ne wannan ya nuna kenan tausayin ibrahim hadha qabla ilmihi annahu ta'ala la yaghfiru shirk wannan gabani ya san Allah bai gafarta maka kafirci eh, eh kware ku wannan ya gode kuma kenan ni fata wanda eh wannan wanda ya bace Allah shi da shi ba abin nan eh, musulmi gunya fata hmm. to ci gaba yana bacewa don ce aka yi ni akan gaskiya ne dan me yake faɗa da kai ce don ka kace mai kahiri ka gane eh, ce dibo kai kai kai kalmar shahada kace kaza kace kaza ma'ana kalmar shahada abi qur'ani abi hadisi bibi ga bibi aikin ka bibi kaza kaga sai ya shiru a musulmi ne musulmi akwai musulmi wanda an musa kima akwai musulmi mun hare ka gane karkatacce da wanda ba karkatacce ba eh. Eh. rabbi inni askan أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم to ya ci gaba da rabbana ya ubangijinmu inni askantu min zuriyati na zaunar daga cikin zuriyata wato kenan Isma'il tare da uwar shi eh, tare da uwar Isma'il wato na zaunar da su biwadin gairi zai zare wato ga wani rafi wanda yake babu shuka na shine makka inda baitul muharram ga gidan ga ɗakin ka wanda yake amintacce wato tsalalle wato wannan allazi kana qaula tufan tun gabanin tufan wannan daki akwai shi rabbana liki musalla ya allah na kawo su nan don su tsaye da sallah faj'al afidatan minan nas awilin ka sanya wasu zukata daga mutane ta tawi suna karkata ilaihin zuwa gare su wato don haka kowa son yake ya tafi makka قال ابن عباس لو قال أفئدة الناس لهنت إليه فارس والروم والناس كلهم داياتي كسن يزكاة متاني da kowa da kafiri da musulmi da kowa ya yi bege zuwa gare shi amma sai ya ce ka sanya wasu zukata daga mutane wato kenan sai waɗanda Allah ya nufa amin warzuqu min ath ya Allah ka ka azzata ya'yan nan nawa daga ya'yan itace la lam yashkurun ko za su godewa wa qad fa'ala alhali ya Allah ya aikata ya karbi wannan addu'a bi naqali ta'if ilay ta'if da wuri ne fako an ka ciro shi daga abin nan Eh, daga siri an ka kawo a nan saboda haka ‘ya'yan itacen ta'ifi ya na ko'ina cikin duniya sannan kuma makka ba ka ganin inda ake shuka amma kowane ‘ya'yan itace za ka iske can kamar can ake yin su kun fahimta ko? kun? Hmm. ci gaba وما على hmm. to rabbana ya ubangijin mu duk mu addu'a ibrahim innaka ta'lamu ma nukhfi ya allah ka san abin da muke boyewa wa ma da abin da muke bayyanawa wa ma ya 'ala allahi min shay'in ba wani abu wanda ke koyuwa ga allah fil ardi wala fis sama cikin eh, cikin ƙasa ko cikin sama wannan yana yi wa maganar Allah ce da Ibrahim ya ce, Ya Allah, ka san abin da muke bayyanawa da abin da muke ɓoyewa. Allah ce ya eh, hakikata ba abin da yake buga gare ni kuma yana yi wa ya zama magana Ibrahim eh, kun fahimta ko to ci gaba eh. alhamdulillahi alladhi to da yace ya hata bila an kuna min kalamihi ta'ala wato magana Allah shi ya fara yin ta ba ba kotin ne ba ko ko magana Ibrahim ce wato Ibrahim ya fada Allah ya yi kotin cikin Qur'ani ka gane amma ne ta wama a cikin wama <laughs> eh na abin nan ba hmm, haka ne hmm. To alhamdulillah alladhi wahaba li al-kibari godiya ta tabbatar ma Allah wanda ya bani lokacin tsufa Isma'il wulida lahu wulida wa lahu tis'un wa tis'una sana wato ya bashi da Ibrahim Isma'il wanda yake shine uban Qurayshawa wato alhali a lokacin nan yana da shekara 99 wa ishaq kuma ya bani ishaq wulida wa lahu mi'atun wa ithnata asharata sana an haifi ishaq yana da shekara 112 saboda haka tsakanin ishaq da Isma'il da ishaq shekara 13 mm inna rabbi la sami'ud da lalle ubangiji na mai mai jin addu'a ne wanda ya roke shi yana karbawa to ci gaba wato kun ga an yi takidi eh, lalle ubangiji na haƙiƙa mai sauranin addu'a ne ربنا تقبل دعاء rabbi ja'alni muqima salati ya ya ubangiji na ka sanya ni mai tsaye da sallah waj'al min zurriyati kuma ka sanya daga cikin zurriyata wanda zai tsaye da sallah wa atabi min li'ilami Allah ta'ala anna lahu an ta'ala lahu anna min minhum wato bai ce ka sanya zurriyata duka ba sai ce ka sanya daga zurriyata domin ya san Allah ya sanar da shi cewa cikin zurriyar shi akwai wanda ba za su yi sallah ba rabbana wa taqabbal du'a ya ubangijin mu ka karbi addu'a ta wanda mun ka ambata kun gane ko rabbana gafir li rabbana wa liwalidayya ya ubangiji ya ya ubangiji na ya ubangijinmu igfirli ka gafarta min walidai ya kuma kai gafara ga uwayena wato huna qabla an bayyana lahu huma lillahi wani yi wannan addu'a bani ya gane makiyan ubangiji ne ba za su yi imani ba azza wa jalla aslama ummu ko kuma uwashi ta musulunta wa qura walidi kun fahimta ko mufradan walidi wa waladi da dana walil mu'minina kuma kai gafara ga abin mu'minai maza da mata yau mai kuma hisab ranar da hisabi ke tsayuwa shine yau mai yabdu ko ranar da wato abin hisabi zai bayyana wa zahar kuma shi ya yazharu fi hisab wato yini wanda yake hisabi zai bayyana ciki wa hadha du'a'un lil mu'minina bil maghfira wannan addu'a ce ga mu'minai duka wanda Ibrahim yayi ga gafara ga mu'minai wallahu ta'ala la yaruddu du'a khalilihi ibrahim wato Allah kuma ba zai yi raddin addu'ar shi ba in kana son wannan addu'a ta same ka zanna kwarai fa fihi bisharatun azima li jami'il mu'minin bil maghfira wannan akwai bishara ta mai mai girma ga dukkan mu'minai duk wanda yayi imani yayi aikin kwarai to addu'a ibrahim za ta same shi to ci gaba ولا تحسبن الله غافلا العمل الظالمون إنما يؤخرهم فيه الأبصار wato wannan ita ce addu'ar da Ibrahimu ya yi wadda yake ta ba da tarihin Qurayshawa waɗanda da ni'imar da Allah ya yi musu kun ga wato ya kamata kamar an ce ku tuna da wannan addu'a ku tuna da halayenku na farko ku tuna da babanku ku tuna da aikin da taho muku da shi wancan ne kun gane kun to ba da zikir ibrahim al-khalil bayan ambaton ibrahim al-khalil wa du'a'ihi da addu'ashi alladhi huwa aslun ni'am wanda yake shine asalin ni'imomi allati an'ama Allahu ala quraishin an'ama Allahu ala wanda yake Allah ya ni'imta ta ga quraishawa mimma da'ahum bihi eh, ila tafkir ga abinda ya kire su da shi zuwa ga tunawa ta zakura tunawa wa ruju'i da koma ila Allah ta'ala haddada musa ya tsoratar da su bima ya ci ga abin da zai zo in istamarru ala kodin sun ka doge ga kafirci wal ina tsaurin kai faqala wala tasabanna allahi gafilan kada kai zaton Allah mai shagala ne amma amalu zalimun ga abin da azzalumai ke aikatawa na mutanen makka inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar wato Allah na yi musu jinkiri kawai don wani yini wanda yake ko ko yana musu jinkiri har zuwa ga wani yini wanda yake idanu za su hito turu li hauli ma tara don abinda idanun ke gani yuqalu shafisa basaru fulanin ganin wani ya hito turutu ai fataha ku ya ya bude shi walam ya bari bai ce shi don tsoro mudi na mukuni yurus لا يرتد إليهم قلبهم to lokacin da idanu ke hitowa turu-turu cikin wannan yini muti'ina suna masu gaugawa mukurin irusin kowane ya ɗauka kai zuwa sama wato yana dibin musiba da ta ta gare shi la ta dole ilayen ɗarkun ganin su bai komowa zuwa gare su kowane bai ko kyabtawa wa abidatuhum a wasan nan zukatan su ci babu hankali ciki babu tunani kowa tsoro ya rufe shi bai san tunanin da zai yi ba to ci gaba wanzirin nasa wanzirin nasa فيأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجد دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال to bayan an tsoratar da waɗanda ba su bi abin da Ibrahim ya ce ba sannan kuma Allah ya ce ma annabi ka tsoratar a wa’an zirin ka wa mutane gargadi jami'an gaba ɗai wata ba shi ɗai ba Yau ah, yawma yatihimul azabu kai musu gargaɗi ga yinin da azaba zai zo musu shine ranar kiyama ya yaqulu alladhina zalamu sai waɗanda sun kai zalunci sun kai kafirci daga cikinsu su ce rabbana akhirna ila ajalin qarib wa Bangiji ka jinkirtar da mu wato ka mayar da mu zuwa duniya zuwa ga dan ajali makusanci nujib da'awata ka mu karba kiran da kayi muna eh, mai she mu mu karba yanzu can lokacin da anka kira mu ba mu san abin haka yake ba ba mu karba ba muna fatar a mayar da mu mu karba <coughs> wadatta bi rusul mu bi amma abin da manzanni sun kace in sun in sun faɗi haka sai a ce musu don zargi awa lam takunu wa qasamtum min qabl ku? zan da kun yi rantsuwa ba malakum min zawal nace ba za ku bushe ba daga duniya ba ku ne an ka kira kun ka ce ba ku yarda ba eh, abin nan da an ka ce muku za ku tashi an ka ce a ah, ai mun mutu shikenan kuma da gidajen nan nan ba mu tashi ba ku ne ba wasa kantum wasa kantum مذابن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال كما بكون كن كزونا تكين جدا جن ودن يزالون تبا أنك al'ummomin da sun kai zalunci an ka halaka sun ka wuce kun ka tau kun ka maye ba ku ji tsoron yin irin zaluncin nan ba ba ku ne ba wa tabayyana lakum kayfa annabiyun kuma ya bayyana gare ku yadda mun ka aikata ga azabar da mun kai musu falam zajiru ku tsawatu ba wa darabna lakum al ansar ba mu kyale ba kuma sai da mun kai muku maganganu mun ka kawo muku misalai cikin qur'ani duk dai falam ta bi ku kula ba ba ku ne ba saboda haka she maganar amaye da ku duniya maganar banza ce ba ai Allah tsare mu to ci gaba عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال to wannan da tafe wato abin nan kamar iltifatu anhum ba an ce annabi shi ga musu gargadi kuma su yi wannan magana a yi musu wannan eh, eh, da an ka ambata to yanzu kuma an komo ana faɗin ga abin da sun kawa annabi wanda yake wanda yayi haka nan bai cancanta a mayar da shi duniya don shi a karbi wani abu ba don a karbi wata tuba ta shi ba wa kar makaru makarhan sun yi irin makircin su hay su aradu qatlun da suka yi su shi annabi aw ta qayyida ko ko su daure shi cikin gida aw ikhraju ko ko su fidda shi daga garin su ko ba su yi ba wa inda lahi makarun alhali makircin su yana wurin ubangiji sakamakon makircin su yana wurin ubangiji an rubuce don a yi musu gargadi da shi abin a yi musu gori da shi ranar lahira wa in kana makarun la zula min aljibal lalle makircin su ya zamo la zula min eh, la tazula minhu aljibal duwatsu na gushewa saboda shi wato yana da wannan yana da ma'ana biyu wato makircin da sun kai mu karanta sharhin da ni wato allahu fi la tazula minhu aljibal la muljuhud wato sun yi makirci amma makircin nan bai zan yana gusar da duwatsu ba wato sun yi makirci don su ɗebe addini su tumɓuke shi wanda yake shi addini kamar duwatsu ne to wannan makircin nan har abada ba za su ci nasara su tumbuke ba kun fahimta ko ai ma'ana la yu'um ba a kula da su sun yi amma ba za duwatsu ba za su gushe ba suna nan wala na illa an ta saboda haka wato kokarin da sun kai su tumbuke duwatsun nan sun yi ne don su kamar mutum ya yi hushi da ya toye kauri dutse don ya gushe shi ɗaya zai koma baya kun fahimta ko wal murad bil jibali huna ila haqiqatu duwatsu. wa qila shara'il islam shari'o'in musulunci al mushabbah biha waɗanda yake an sifanta su da duwatsu fil qarari ga tabbata wa ba da tabbata wa fi qira'atin kun gane wannan ko wa fi qira'atin bi fatahil lam wa in kana makaruhum la tazulu minhu al jibal wato sun yi makirci makirci wanda yake a inda ga duwatsu an kai za su gushe amma abin nan ga annabi bai yi komi ba kun fahimta ko wato sun yi gayan makirci wanda yake daga duwatsu an kai shi da sun gushe shine ne qariya bai fatihi lami Lata-Zulu? wa rabu fi'li Lata-Zulu ba Lata-Zula ba fa in mukhaffafatun wal muradu ta'zimu makarin wato azan babban makirci wanda yake da duwatsu an kawa duwatsu na gushewa وقيل المراد بالمكر كفر كاهر تنسو ويناسب على الثانية تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض in an yi kahirci. wato har sammai ma suna kusa su tsatsage watan shakul ardu kasa ta tsatsage wata shirul jibalu hadda duwatsu su fadi wato suna nikakku wa alal awwali ma sha zun wa ma kana wa kana makaruhu litazula minhu aljibal to wata qira'a ce daban kun gane wannan ko to mu ci gaba sun maltafata fala ta'ziban الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام to kamar da ya ce wata ga abin da sun kai ga abin da sun kai ga annabi to kuma yanzu su komo eh, abin nan su ce a maishe su duniya don su karba ah. sun cancanta eh, ba su cancanta ba kenan sun maltafata ilan nabi sannan ya waiwaya kuma zuwa ga annabi muhadiban lahu shina wa annabi magana wasiyan lahu amma yulaqi yana lallashin annabi wato ga abin da yake haduwa da shi na cutar mutanen ka yi hankuri wa muwa'idan lahum bin nasri alaihim kuma yana yi mai alkawalin cewa zai taimake shi a kansu faqala yace fala ta asaban Allah muhlik wa hadi rasulahu kada kai zaton ya Muhammad kada kai zaton Allah yana saba manzannin sa alkawalin da yayi wato Allah ya alkawalin zai taimaki manzannin sa to wannan taimako kada kai mani Allah zai canza shi inna Allah hadirun wato Allah mabuwayi ne galibin marin jayi ne la yujiru shay'un koda yayi jinkiri sai lokaci ya taho zuntika ma abucin yin azaba ne ga wanda ya saba masa zai rama wanda wanda duk yayi kada ka damu يوم تبدل الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار wato Allah zai yi musu azaba ranar da ake musanya wa ƙasa gairar ardi ba waɗannan ƙasa da ake a kai ba radda za a musanya wata ƙasa wadda za a wa mutane hisabi ba wannan ƙasa ba wasu wato haka nan samai nan wato za a canza su ko yawmul qiyama li husharun nasu ala arlin bayda anaqiya wato za a tada mutane akan wata ƙasa safara wadda yake babu wata ƙazanta gare ta kamar yadda cikin hadisi wanda yake bukhari da muslim sun ruwaito warawa muslim su ila nabi sallallahu alaihi wasallam an tambaya annabi aina nasu ina mutane lokacin da za a canza ƙasa ina mutane suke yawma idin aran nan qala al sirati suna kan sirati sun hito daga kabruka sun shiga siradi kamin abin nan sai a canza ƙasa wa barazu lillahi alwahid alqahar mutane su bayyana daga cikin kabruka lillahi alwahid alqahar daga zuwa ga Allah wanda yake shi an maka daici alqahar mai rinjaya kowa watar almujrimin wa tara almujrimina yawma idhin a wannan ranar lahira radda za a yin wannan azaba wata mujrimina za ka ga masu laifi wato su ne kafirai yawma idin ran nan muqarrani na fil da an yi musu ciri daidai wato an hada biyu an dan daure tare da ko wani mutum da shaytanin sa fil cikin maruruwa alquyud an samu su maruruwa an gama kawar wannan da kawar wannan sanan ko wani kuma an hada hannayensa ga wuyan an daure sarabilu min qatarani قرانه min وجوههم sannan rigunan da sun kasa na alkibiri ne farar wuta wanda yake da an kunnawa sai ta kama bal bal bal li'annahu ablagu lishti'alin nar shi yake tsanani ga abin nan kama wuta Wata ga gasha wujuhahum nar bayan kadan wuta ta rihe kuskokin su to ci gaba wato Allah zai yi hisabi irin wadda an ka fantan nan liyajaziya Allah kullu nafsin don Allah ya saka ma kowace rai bayan sun hito kowace rai a saka mata ma kasaba abinda ta aikata hairi ne ko shari ne inna la sari'ul hisab kuma Allah mai gaugawar yin hisabi ne yuhasibu jami'al khalqi zai wa dukan talikai hisabi fi qadari nisfi nahari wato cikin gwargwadon rabin yini min ayami duniya daga cikin kwanukan duniya li hadithin bidhalika wannan bai yi a fada da kai domin sai hadisi hmm, to ci gaba هذا بلاء للناس ولينذروا به فليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب to wannan gargadi da an kayo bisa ga abubuwan da na shuɗe kun ga gargadi take da abubuwan da na shuɗe ya ce wannan ƙur'ani ko kuma wannan sura abin nan balagun linnasi wato isuwa ne zuwa ga mutane wato ye kuwa ce wadda yake Allah ya yi don a isuwa ga mutane wali yunzaru zarubi kuma don a yi musu gargadi da shi ai bi mafi da abin da a cikin milin hujjar hujjoji anna ma ko ilahun wahidun wato cewa abin da za a yi musu gargadi cewa ba abin wato shi Allah shine abin bautawa guda kawai eh, eh wali alamu don su san eh, bi ma fihi min al-hujja su san abin da su sani game da abin da a cikin hujjoji me za su sani anna ma ko ilahun wahidun cewa shine abin bautawa guda wali zakkar ul albabu kuma don masu hankali su tuna su su astu ai ashabul qul masu hankula su tuna wa qad ishtamalat hadhihi aya wannan aya da muka ambata ta tattara ala jami'i ma darasal ma ma ma rasal ko ma ma rasal hadhihi sura duk abinda wannan sura ta yi ta yi ambata ta ta kunsa mina tauhidi na tauhidi wal wahyi da wahyi wal isha da shirra wa tarkida tunatarwa wal wa'az da wa'az wa qad khatama bima bada bi ta cika da abin da ta fara da shi inda kauli kitabun anzalnahu ilayka ba haka nan ta fara ba littafin